أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعلى صحابته الكرام ومن سلك يكون لجميع إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم حدود عذر رمضان مع رحمة الله تنبوه ليلة تنبوه حدود أربعين فإن درس إلا لأنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يرحم المدينة

لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى آمين هكذا المنعك هو آدم عاد سنان سبيلا مجهوليا وتكما sunan yana أنا ne ga

shiga nan maganin ƙari kuma lokacin baza suna da gidajen suka tanada domin kuma da masu maganin ƙari wannan kabila allah ya tura musu ɗan uwan hudu a laifin da su sala hudu manzo kamar yadda an gano da ya gabata shi ma manzo wanda duka ana ganin sunayen su sunayen da suka dace da biri irin na larabci da haka sunayen su larabawan sunaye saboda suna da su masu irin wannan sunayen daga cikin annabawa kamar mutane wato shida ne ko biyar akwai ihudu alaihi salatu wasalam wanda ya zama mai yi sa a wurin halin akwai wanda ya gabata shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam duk da shi ne babban farko kuma lokacin duniyar ba ta ƙwararwa ta ta haɓaka ba mutanen ba mu yawa da san ƙabilu da hararru ba amma dai jinginawa zuwa ga ƴaƴan annabi adam wannan na da mutum cikin sunan da ke alaƙa cewa قبيلة بهائم القبيلة والله تعالى أعلم kamar yadda aka yi Nuhu alaihi salam bayan da Allah ya kai zuwa wani mutanen ya isa da sako da irin wannan usulin halin da ya a kauni ibudullah ma lakum min da rai? ya ku mutane na ko bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta bayan jinsa kamar da muka yi wanda ya fi loka min ilahin bai rubuciya to yi wa da ake yi a wannan magana akwai halakin a yi maganin su isra'ila maganin akwai kuma halakin a kansu a yi da rufa ba afala tattakuna shin ba cikin babban tsoron allah ba su kiyaye dokokin ubangijin ku shi ma kun ga وسلوك ne mai sauki na jawo mutum a babu wani alama da nuna ita wa ɗaukaka a magana ta ta gaskiya a bauta ma Allah a matsayin na wanda sai yadda mutum to amma kuma ku ta قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ من قومه ما صفأ أجأتهم mutanensa wanda zai zarfi sunan da wanda ake gani masu ilimin masana an amuran yau da kullum yau da lokaci ko kuma na kowace al'umma kamar yanzu ina aka magana shugabanni sai a magana masu ilimi na bangaren dan boko dan su ake kallo da kima a rayuwa a gwamnatance su ne ahalin hajji wa na abinda gwamnati ke ci da al'ummar kasa su za su yanka al'ummar ƙasar ko ba ku da wani zan su na mutanen annan mummuni ya abin da suka mai inna lallaba ka fi sabahati hakika hudu tabbas muna ganin ka a cikin wauna al'amarin ka gurin wauta akwai yanayi irin na gaban da wawan haka annabin Allah ake gaya a irin wannan magana bayan nan wa inna lana hunnuka min al kafiri kuma hakika ma mu muna tsarin da game da kai cewa kana cin makaranta wannan tsakurar da sun gani ba mu yadda cewa Allah ya aiko ka ne ba. kawai ganin damar ka kiyar a yin ka ne da gudu kullum wannan bakan magana ya cancanta ta tunzura mai da'awa da kusa ta ya mai da kakkausan lafafi fiye da wanda aka yi masa wajen muni amma annaba ba sa haka suna kallon girman amanar da Allah ya zo da ita sannan suna cike da tausayin al'umma da aka zo zuwa wuri domin suna cikin rayuwa ta haɗari rayuwa ta halakar har abada su kuma an turo su da zaɓen zai ceto su daga wannan halakar har abada amma kan suna duhu kansu na hayaki tunaninsu ba daidai yake ba za su shi ba annabi a rai salatu wasalam kamar yadda dan uwansa da ya kan nomu da rai salatu salam bai husata ba bai nuna damuwa ba sai ya bar su da hannun na jahili da zukai ya ba su amsa da duk suke da lafi kuma ita ce amsa ta gaskiya wau da suka jingina masa في قال يا قوم قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أليم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء لعلكم تفلحون حسبك أمنا أنه عليه الصلاة والسلام يا ميدا متعلمك amsa da shi da masu ba shi ne ta yanko ta kuma da na laifin fi ta ba babu wani wawanci da shi na san abin da nake yi cikin hanyar cikin nake kuma sako na ubangiji na ne nake fitowa zuwa kai gaskiyar maganar matsayina mafafin رسول sai رب العالمين dan aika ne daga ubangijin talibai mai sama mai kasa, mai ruwa mai tudu mai kowa da komai cikin da ku ubangiji shi na aiko da wannan sako in zo in bayyana mu za ka hukuma da ku yi tunanin da ya kamata ku yi karatun da su kuka ina ne ya muku ɗan da ya kamata ku duka duka a kai mu amfani da hukun risala ta rumi ina isar muku da manzancin ubangiji na ubangi hukun ko ubangi hukun kamar da aka gani biya. ina isar ko da sakonni na ubangiji na wa ana lakum nafiqun amin kuma ni mai nasiha ne amintacce a gare na mai kokari mu yi tafiya tare ne da ku a cikin wannan aƙida na tauhidi aƙida da imani mu zan abu guda mu bi ubangijinmu mu jira alƙawarin da ya mana tun daga nan duniya na mu waye mu wayayyu mai faɗa da mu ya sata mu mu waye sannan mai rayuwa cikin hanyar duk mu cikin nasuwa da cikakken tsaro da aminci sannan mu ji duniya mai rayuwa a cikin mai aminci sannan mu tafi lahira ubangiji ya ala ya karɓe mu hannu biyu ai ma'amuri a rasa ni a kan gaske ne akan wannan manzanci yadda kuka ji na faɗi babu hali a ciki babu rage sako ne na ubangiji don haka ku dan yi tunani ku yi abin da ya kamata awa abincin shin wai yanzu kawai da ku ƙarƙa kuma ku yi mamaki min ajabi an da akum zikiru da rabbikum saboda wani zikiri wani ilimi wani wa'ayi wani kira zuwa ga tawhidi daga ubangijin ku ya zo muku maimakon yi kuri ya kamata ku yi Sai a ku yi magana irin wannan bayan sun kuka yi ta kuma daga jin magana sun san ba magana ce da ta mutum dalili ba magana ce ta ubangiji ma'aniki saboda haka menene na mamaki menene na wato irin waɗannan kage-kage da ya rufe da kuke yi ku ne ba ba ta mazayina ba ban da yanzu da karon da kwakwan yin ku ala rafi wajen imanin zuwa da su ruwa zarno sakon ya zo muku ne ta harshen wani mutum daga cikin ni da ku kai ne kun san ni kun san asali na kun san kuwa ina kun san gidan gidan manyan mutane ne ba gidan mutanen banza ne ko a jahiliya Allah baya aiko annabi Da daga gidan da ake yi kuma, da annawanci da na nawa. a za ka tara ko a rayuwar gargajiya rayuwar jahiliya ai akwai gidaje na masu mulki wanda da ake mutum da gidan gidan da rikin su abin da ya gani wani ba a masu jikin da kuma san da ya gaji haka to kun san gidan kun san kakanni na da uwaye na da su da kuma da kuma to na ni ɗaya ne daga ku ba daga wata kasa aka kawo ni ko wani yare da ba shi suke yi ba rajulun minkum liyunzirakum kawai dan kun ji sako ya zo daga ubangiji ku ta bakin wani mutum ɗaya daga cikin ku dan ya muku gargaɗi ya nuna muku cewa rayuwa ta ci barkatai babu bautar Allah rayuwa ce mai hadari rayuwa ce wata take cikin kunci yawa domin idan kana so ka samu rayuwa cikin nutsuwa to kai imani da Allah annabina amanu ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولم يكن لهم تسبيح في الإيمان sannan imanin ma ya zama sahihi irin wanda bai yi zafin ahalin ya ga hankalin mummunin sa ya ce awwal ma yajibu ala al-mukallafi tafhimu al-imani ثم معرفة ما يصلح به فرض عين abu na farko da ake neman kowane mutum bali ya samar ma kansa da ni'imar Allah da kwararar namiji ne wannan balibin ko mace to shi ne ya inganta imani amma ana cikin ya gaya mana da ake inganta imani ya ce ku sa ku jaddada imanin ku da nana da la ilaha illallah jaddada imanakum bi la ilaha illallah ku sabunta imani ya zama kuma ya ya dawo kankaran an bai garan bawo an bambanta turan da ke irin mantuwa da ta hanyar nana ta la'ila illallah tare da sanin ma'anarta da cika sharuɗan da ta imani ya zama kamar tabo ya zama wato an sabon dan an masa kwalliya an masa danki ya zama nagartacci to imani sahihi idan ya samu ولم يسلك إيمانهم بالرشد ba su da imanin su suka ruwa ya ba da wani zalunci zalunci shi ne shirka ya zama mutum ne tsanta ya zama mai launi ne tsanta ba mu shi tattare da rayuwa dai a cikin zuciyarsa to Allah ya ce kula ya kalafin al'amu waɗanda suke da imani yi kuma suke wato a da imanin babu duka a ciki Allah ya ce suke da cikakken tsarki muke da rayuwa ta lumana yanzu da allah zai taimaki 'yan najeriya musamman najeriya ta arewa su inganta imani su da alaƙa su da ubangiji su tuba su nadama zuwa ga allah su rike ibadar nan ɗau da ƙafa kuma su yi da su yi ita wasu da wannan gyaruwar halin nasu sun yi ka bukatar zuwa ga ubangiji wallahi zai dawo mana da zaman lumana kansu mafarauta na daji da suka mallaki makamai suna barazana da su jikinsu zai sanyi mai rabo cikin su ya gane imaninsa yana da kyakkyawan alaƙa da ubangiji wallahi sai an wannan ya yana da rayuwar cikin haka duk abin da ke ɗan ke wulko musu a dukkan suna ganin kamar shi ne da yi kamar da ake yi daga bakin turbi wani jigo daga cikin yana faɗin an yanyanka mutanen su an karkace su a kan kalmami an yi jara'a da ubarsa shekara bakwai an yi wane ne yana suka faɗi wannan hujjoji ne na ya ɗau mataki wallahi suna ba hujjoji ne shubuhohi ne da injinin da wahayin su zuwa da idan duk an yi wani da abubuwan mu kare da ba kai wa ya mai ɗaukar farfa ko alƙali ko ɗan sanda ko wani abu kuma shin musulunci da kake jin kana ne bai tana da maka abin da za ka yi ba a irin wannan tsari ya tana da maka ko ba shi ne take su suka yi abin sosai ne amma yana ganin kansa a matsayin wani jari yana ganin kamar wani wato wani wani wani da yake ba wani da abin da zai koma wani tasirihu imani sun saya a rai ko ya arihu ma يسلم bi farba'in wallahi alazim da ya aje مكاني ba makamin sa ma sai dauka kuma da daukar makamin sa ya fara takura rayuwarsa domin duk mutumin da Allah ta ya yi dan adam ya yi ka ne ka rayu da ƴan uwanka ƴan adam ka amfane su da amfane su ka ba shawara ta kwarai su ba shawara ta kwarai yi maka nasiha kan ka yi nasiha kan ku tabbatar da yan uwantaka ku ta addini ku faɗi tare ku tashi tare ku gudu tare ku fila tare idan aka ce samai da rayuwarka a cikin kalaki a cikin sabara a cikin farke ba ka da kwanciyar hankali ko mai cikin samun a wannan wurin ba ta ka ba da rayuwa ba ka jin daɗi domin ba haka Allah ya tsara rayuwarka da gudana kuma duk ƙarfin makamanka kuma a tsorace don wanda ya san sharrin makami ya bi kowa san jin tsoron makami wanda duk suka ji haka alamun sun san jin sun na kwanciyar hankali ne har sai sun ga wucewar wannan wani cikin wani ilimi ne za su tunanin ko hali a samu ko an gano da su ba su da kwanciyar hankali sai na daɗin wannan rayuwa An rayuwa ita ce wanda ke cikin aminci cikin lumana cikin walwala ka tashi kar ta kike so ka tafi inda kake so ka kai lafiya ka sayo abinda da kake so ko ka ɗebo abin da kake so kamar idan daji daji bukata ta larura ke kai mutum daji idan yawan da bukata da ya ɗebo da kuma ina zai dawo ya dawo cikin kuma ne su gaba da rayuwa ba cuta ba cutarwa na barara wa na barara a musulunci ba hujja ba ne ba idan mutum ya masa wauta ka ce sai ka rama wautar dangin wanda ya yi masa musamman mutumin da baka san shi ba ba baka san shi ba musamman kuma a ce da ka tashi ramawa sai ka rama a kan wanda bai san hawa ba bai san sauka bai san ka ba bai san tabawa wata aka yi masa ba in an yi ba da goron ba da ake ba kana kane dan uwansa kuma wallahi ƙarshen al'amari dukkan su matsorata ne ina ga faɗin wannan magana matsorata su domin jari fitowa yake fili ya ke gani amma duk wanda sai ya rufe hukunta ya je ya aikin da zai ko sai ya baka ido ya mamaya ko jin na gani a social media an jara hanyar tsakanin wannan eh, nan wajen talata mabara ne ko zuwa can dai haka waje jan sun je sun samu checkpoint na yan sanda kamar yadda ruwaya da ta zuwa Allah gaskiya ko ba gaskiya ba sun harbuwan na yan sandan sun buɗe musu wuta sannan suka je suka kona motar irin wanda suke ajiyewa din na haka su aka kona motar suka ɗan yi operation sun suna yan mintocin da ba su kai awa ɗaya ba kamar da ruwa ta faɗa a wajen kuma suka bace ba sun bace zai zafi sun zo cikin sun zo kin matsoraci ne ko wannan wanda ya nuna kuma matsoraci ba ne akwai alamar tsoro duk ɗan yakin sun kuru matsoraci duk ɗan yakin sun kuru a ko'ina yake yana nuna bai ita ba ƙarfinsa bai kai ba in ƙarfinka ya kai ka sa tambur daga inda da hanyar aka yi maraba za su da hanyar ku sai ka kafa tambur mutuwa na ga inda su ga lambobin wayan mu wanda ya isa yanzu ga jari ala ayi halin mu dai mana yanzu fata canza tunani kuma canjin tunani shi ne jin tsoron Allah su ji tsoron Allah su girmama ubangiji su yadda da fansar da Allah zai ɗaukar musu Allah ba zai taɓa wani zalibi ya sha ya ci moran zalincin da ya ba a ɗauki fansa daga gare ne ba zai taɓa yiwa ba ko ba daɗe ko ba jima Allah ya alƙawarin sai ya rama ma wanda aka zalunta me yasa ba za ka yi da Allah ka jira ya rama maka ba me yasa ba za ka gamsu da ramawar da Allah zai maka ba a lokacin da kake da tsananin bukata kana bukatar wannan haƙƙin naka da za a an zo wani wani zalunce ka a baka domin wuri ya kure maka gaba ɗaya hanyar ya kawai kake nema kuma ta irin wannan ne za ka danganta ka ke Allah ta ala shi da musa da bayani Allah ka tuta mana tsoronka ka azurta mu da biyayya da dokokinka ka kare mu daga bin son zukata kuma wanda suka ɗaure muku jirgi kuke irin wannan domin mun san ba da kuɗin aljihu ka kai wannan bindigogi ba su ma su ci tsoron Allah kuma muna gaya muku za ku waye gari a lahira matuƙar ba ku tuba ba za ku zan abokan gaban juna kuna la'ance tseniya tsakanin ku ku gane ba masoyan ku ba ba su tsoron ku da banki na kwarai ba dole ɗan adam ya mutunci rayuwa a duniya kuma haƙuri aka wajen samun ku hakuri haka wajen samun sa yake ko halaccin ramuwa ya taƙaita ne da idan ka san wanda ya cuce ka kuma kana da ikon ta ramuwar kuma ramuwar ba za ta ta dabbanci ba dan hatta shi dan ka ga wani zai ja maka fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum fa in aqabtu aqibu bi mithli ma uqibtum bihi duk sai ja maka wannan yake ya halatta arama duka wannan yana taƙaita ne ga wanda ya san wanda ya zalunce sannan kuma ya san cewa idan ya rama ya tashi ramawa zai ci da darussan ramawar daidai dai da karye zalunci kare da karye wuce gona da yi wanda duk wannan su ba wannan ɗaya sharaɗin da suka cika a za su ta'addanci suna sunan da gwamnatin kamarin da ya mutu na 'yan ta'adda ya yi daidai daidai ne ta'addanci ba wai ramo ba ce ta'addanci ramo tana kan wanda tabbas shi ya taba sannan wajen ramawar kuma ba zai zama buɗe wata ƙofar fitinar da za ta iya jawo asarar rayukan da ba a san iya ba inda wannan ya kun to ka haƙura Allah ta ala ji muka biyun zarafu domin ya muku gargadi warkuru inda kuma kuna a ku tuna sa'ad da Allah ya sa kuka zama mamaya ai kuna da labarin an aiko Nuhu alayhi salatu wasalam kuma kuna da labarin yadda waɗanda aka aiko shi zuwa wurin suka ƙaryata kuma kuna da labarin lokacin da aka ja daga babu irin azabtarwa da shiga da takura da ba su masa ba wanda ya hana ma a samu masu imani da yawa a lokacin saboda tsabar sa ido da kasawa da tsarewa da kyarri da munafiki da kutun gwila da kiyayya ga addini ta mutanen annabi nuhu karshe suwaye suka kai labari annabi nuhu da yan tsirarin da suka yi imani da talabijin wa'ancan da gwamnatin gasu da sojojin da yan sandan da tattalin arzikin da yawan da mai gaba ɗaya da hukuncin allah zo bai ina na musu komai ba annabi hud nan yana tuna wa mutanen su su sani an ba halakar da ku ne ko kuma aka rayar da ku aka ba ku damar yaduwa kuka cika gari har kuka kai adadin da ubangiji ya ga lokaci ya yi da ya kamata ya turo ni in samun da sauri da a cikin zukata kar kuma manta da wannan da ta aka yi da an zo sai a halakar da ku tare da wanda aka halakar a wancan lokaci sannan waɗanda aka tsere da kuka fito ta tsantsan sanadiyar imanin tafiya ta yi tafiya zamani ya jaya bayan yawan ku sai kuma aka waye gari kuma sun sake koma shirkar da suka aka turo nuhu alaihi salatu wasalam shi yasa ne ba aka turo ni zuwa gare shi ku tuna wannan gata da aka yi min ba da gwamnoni an ba ku an mai da ku suka cika duniya bayan halakar da mutanen nuhu alaihi salatu wasalam ba wannan sai azgacin da Allah ta'ala ya muku ku tuna wannan sai ma da yanzu wa da fil khalqi basta sannan ya kara muku yalwa a cikin rayuwa ya ba ku abin da bai ba mutanen nuhu ba ga ƙarfi ga tsawo ga ikon sarrafa ni'imomin da Allah ta'ala ya kewaye ku da su su hada duwatsu wa samud alladhina jabu sakhar bil wad wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu jahaqa wa anna adawa sune wa'antum jikokin iram inda Allah ya ce irama za ta yi alam tara da fa'ala rabbuka bi'adin sune wayannan adawa da aka turo hudu alaihi salatu wa wani adawa ya ce irama adawa iyan tsatsan iram zatul imar ma'abuta madogarai Allah ya ba ku komai na alatin rayuwa da komai ta fuskacin karbi da komai ta fuskacin iko da suna a banka to ku tuna da wannan Allah ya muku ƙari a kan abin da ya mutanen nuhu kuma ba su kai labari ba idan kuma kuka tsaya a kan abin da kuke so na kirka da kafin to yadda wa'ancan ba su gagara ba kuma ba za mu gagara nuhu a nuhu alaihi salatu wasalam kan kiri fadhkuru ala Allah ku tunna ni'imomin Allah ni'imomi sun yawaita a gare an ba ku kowane irin gata na duniyar to ku tuna waɗannan ni'imomi ta hanyar gode mu wanda ya muku ya ma hu shukr alaiha bil iman bima ursila bihi ilaykum ta hanyar gaskatawar sakon da aka yi zuwa gare ku ku da da dokokin saboda ko za ku samu rabo idan kun haka tabbas in kun haka ku za ku rabauta barazana da tsorata da hadarin lahira babu ko babu an ba ku shamaki da gugu fakana fitratu hin min da fitrati man qablahu sai zama ɗabi'ar talik da su halayyar su ta koma daidai wa da halayyar wanda su gabatar da wani saurin da bijin منجمدة عن التفكر والتدبر ɗabi'un sun san da ne sun yi ƙashi ba za su tunanin da ya kamata ba za su ta zaskur su ga wannan abin da ba ake ga mana gaskiya ne ya kamata mu lura da shi wannan ma shi sa bari ka ji an da suka ba duk bayan ya zama wannan wa'azi cike da hikima da jan hankali قالوا قالوا أجدنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين da dole sai ce makalubale irin wannan usulubi da ya fi na jan hankali ya sa zukatun su tas su kuma na sun cikin tunanin su gane gaskiya a ga muku rungume da su imani ba. ƙalo sai suka yi wannan magana domin bai wa hudu amsa fice da izbili da jin wasu ya azizana yanzu kai hudu wai kai yanzu nan yanzu so kake yi ta zo ne nan gurin yana abu da Allah wahadahu wai saboda mu bauta ma Allah shi kadai tsari dan karfin hali amma suka faɗi sunan Allah yanzu nan so kace kai yanzu nan hausar ka nan manufarka da mu shi ne ka zo ka gaya mana mu bauta ma Allah shi kadai wanda sakamakon haka kuma yana nufin wa nazara ma kana ya abudu abaruna duk abin da uwayenmu suke bauta na kulliyar kirku kaka din nan eh kaka da kakanni sun sun tsale tsale wai mu bacci ne guda mu sake sabon layi yanzu wata ita an mana wata eh, wanda shi ne nufin sa hudu cikin ingili da isa da izna ake yi wannan tambaya قال يتي وكأنه مستقل المحاورة معه وانا أسلوب لسكة kamar sun ma na ma wato matsayin hudu na suna tattaunawa ne amma bari ya ci gaba da magana kuma ana dan zai bin shi ana jin a'a kawai bari a bi usulun da za a ma yanke magana duk dai mun gane da mun gabu abin da dai kike so mu bauta ma Allah shi dai sannan kuma mu kyala abin da uwayenmu suka bauta kamawa da kuma ta da sauran san zuciya haka ai mun gane wannan da kike ne to ba ba za a yi hakan ba min العذاب الذي ينذرهم bi suka ce azaban da kike cewa in mun imani da abin da ka zo da shi za ta cin mana za ta kan mana ka da ke ba kawo ta a kawo ta mu dan ba za ka mu ba za mu tsaya ba muna ba ta lokaci da kai ba amma mu sanar maka wuta kana faɗa muna faɗa ba matsayin mu ya wuce azaba kace za a yi ko umma imani ba to ayi da mu fa'tina bima iduna je ka zo da abin da kake mana barazana ne cewa za mu ga iyakan mu za mu ga kan mu za mu ka da to je ka zo da shi a zo da shi yanzu zuwa fara fatima da ka je ka zo mana da abin da suke mana barabara da shi na azabar duniya da walakancin duniya da ƙarƙanci mulki ne ta taɓa magani yawon zai da muka kama ƙasa a garin ƙasar ga an wani ya ita su irin sai ya taɓa mu a wani Allah ta فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. هذا كل شيء. عداوة من وين من من أنت مثلا؟ بدا نمزور على الإسلام. التي تستكبر كيف تجد من الحريم القوة؟ ثم تكبر في ضد الناس بدون كلام. تستكبر. تنجح تنجح كلام. ba za su yi kiran annabi gudu ba ba za su yi kiran ubangiji ba su rana suka bi ne ba gaskiya irin ka je maza da wasu da ce wa ƙalu man ashaddu minna quwwa wa ya fi mu karfi wa idai da da mu kasanta mu azza suna da tsawo suna kada annabta suna nuna kisa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون كم بين هذا سنتي وعي كلبهم وعي كيفهم وعي سيجادتهم a daidai su a gaskiya wannan jihanu kan na da ke cikin sun manta ne cewa ubangijin da ya halitta su ya fi su karfi da mai galibta da wanda aka galibta wani wani karfi ba ka akwai kudinta da ba ku gaba ɗaya ga dama ya samar da su kuma ya fito da kuka da zunubin da ya shata ba kan zai fito da zunubin ɗan adam cikin rauni faɗowar da duniya ba abin da kike kiyawa da sun ka sai harbuwa a lokacin bin ɗimbin jahilci ko uwarka da jahilci ba san ka kuma ba abin da kiyaki ko guda zai hau kanka ba ba ka iya kara kanka da komai duka ba haka kuka fara ya yi ta tarayya ku ya ta karfa ko an kuka kai yanzu kuna iya fallawa a guje wannan ne rumbe kuka ji kamar kuma kuwa tsari rari da dutse da kuke ku babu ke rana na ku gida duk da ƙarfin da shi Allah ya kai mu ne na nan mu karfin gwamnati da mulki da kuke da shi ya dan ɗaya muku ne cikin mulki ne kuma kuna cewa ba wanda ya isa kun manta Allah da ya halitta ya fi ku ƙarfi Allah ya kace da yau kanu ya ajiyar da suka ci gaba da jayayya da ayyuka ba za su yi tauhidi ba za su yi imani ba ba za su yi bautar Allah Allah ya tawaye idan Allah bai rubuta mutum rago ba to ba ka da hanyar za ka bi ka dawo cikin rago ba zai yi ba kaddara ta riga ba ta idan lam idan har lam yukhlaq ta'idan min al fa faqad khaba al-rabb wa khaba al-mu'awwal فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه سبحانه مرسل إذا أنا بروم كان مثل موضع بعض يسيرها إلا إذا من يأتي الله فلن تجد له من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا shi da ma yake ce na ba lakin da Allah bai tudu da imani da dukkan zulubin da mai wa'azi ne sai dai kawai ya ƙara zama hujja ba zai zama hujja a kai to da Allah ce wa kanu da yadina ya tado sun kasance suna jayayya da ayo suka ce ku da abin da muke zo da kai fa'adina da wata yi na isin da wani zalibi ka zo mana da abin da suke mana da kawai da cewa zai zame mu kuma musulmani da kai ba وكان أنهم على رغم أنا حزاب الرغم الإنو ونزلهم مو أتجاع بعضنا بي أقو بزلي ما فأنتو بزنكو مبادو جاي لو ترى إذا حد كان جمع بكالبيات تنكي وأبن تكي زي زي سامير من أزابا لو مو يمكي دودل هنيا يا رب أكاوي ومن ثم أجابهم بالأمر الحار فذكرنا فهو ديزان الجواب للي يا كما أو مجاكي نجبا وانا ذي كاو تعلمون الجاية وانا مثلا جعلاها مرمى وقرصلا بكاو بعد ما يتم الصعود على قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم معكم من المنتظرين قال يقول عليه الصلاة والسلام يسير إلى نبدا سنقول لك من كان قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تعالى غدا ما كان هذه كلها كنت بلاي kazanta da abin Allah wani da hulki na musamman da ya zara a sakon kuma wannan mutum da wannan dattin wanda ba a kogi da na ka jefa wanda wannan kadarta da ta ta zo muku ne daga ubangijin ku sanadiyar kalubale da kuke da ayo ɗan ga wanda ya tsaye za ku gudanar lokacin kawai kenan farkon awa za ka nika gaskiya ta kai gaskar da kake da ita wata ba za ta nuna kwakwalwa ba wadda in ka ji mai wanda kake mawa ya yi mutunta to faɗa ake yi da za ka ji ya fara maka yarfi ai an yi zaka ne kun yake aiko musu da gida da ƙasashen waje to ba mu shi za ka yi zaka ce a ba mai aiko mana da ku kuma ka ce da shi dola kar ka bar a cikin yaran kuwa da kai mu dai kira ne zuwa ga jamhuriya ya ka zan wannan tafiya ta mutu. suna haka gaskiyar magana gida amma ba mai sayan addini ba kayan sayarwa ba ne ba a ada ba ki gina ba kuka to yanzu duk da sun buɗe wato a faɗa da gaskiya kuma sun fito da kan suka faɗi abin da suke karewa kaga ba hudu a wannan musulun da muke jazuma ba shi yake musu ga kuma ta ga kala kala da suke musu samuwa a su ne suka ce yanzu kana zo mu gode ta mu Allah ya ne kai mu bar abin da kowa ya mu ce gode ta mu kaga duka fara fatar ambatan gumaka a tattauna da shi ne to duk da sun buɗo wannan shafi sun buɗe wannan goma to bari a magana yace atijaji nuna ni ni asma'i yanzu kuna jayayya da ni akan wannan sunaye wannan sunaye ya nuna ba a ma san su ba su da asali ba wanda ya saukar da su a matsayin hujja a kan wani za ku yi zama ne inda ya zo da ta kaga magana ta fara zafi ko an fara ta dijiyar waya ne wanda waɗannan sunayen sammai su muha an su mu'aba da ku da uwayen ku kuka raɗa wannan sunayen ma an zala Allah ya ko ma nazzala ya biha min ba Allah bai saukar da kowane irin dalili ko su ɗauki hujja ba wani rarrabar suna ne Kisan ko da a cikin gida idan mutum yana da wani waliyi da yake yi sunan waliyi kuwa ne kai in gaje kan ka taɓa wani ba ruwan ka ka ce ne tsoron Allah dai ya rike Allah ya rike mutum Allah da sai haka nuna mana kar ka kawo ai ana faɗa da kewu to kaga yanzu ke fito biyu daga nan har yanzu ba ma ce shehu za ta ba a to ni dai ka gama faɗi shehu ba amma tun da kuma ɗaya shi shehun nan idan ya zama kamar yadda suke da su ta mun da cewa wani mutum na yi imani ya zama wani ne ta hanyar riko da littafin Allah da suna manzara in ko ba ta wannan hanyar zama wani ba to ba wani ne Allah ba ne wani ne ke sani kaga yanzu in ma ce can ka ce ba zai yi wani ne ke nan ko kuwa ya ya tono mu sai ba su kira suna ba to da kun san ka zama mai hakuri ka zama mai hikima ka zama kar ka zama mai takala da farko inna la la yuhibbul muhtadin kada zama kai takala a'a kai ka bayyana gaskiya kawai da cikin musulmi mai kyau idan yana su da gaskiyar da ya fi aunika idan yana su da ita ya rude ya kiɗi ne ya fi fara sambaci to sai ka raka shi a sambacin daidai da hasken littafin ka na alƙur'ani da suka zuba ba za mu fita ne ba domin zafin ka ba shi ne zai ɗaga gaskiya ba ita gaskiya da kan da suke tabbata dumamar yanayi da mai wani zai samu ya rika sakin maganganu ana yin kabbaroni wallahi abin ba su ne suke tabbatar da gaskiya gaskiya tuni tabbatar da yake idan duk duniya ta yi faɗa ne kuma duniya ba ta yi tana na ƙayyade ko an ɗebo kura an rike ta da an haka dinka sai suna da biyu ba za a iya dinka da kiyama dan ka ba da fadan da inda fadan da gaskiya za ka fito kafin ka zo wata na gaskiya a cikin ne, sai ka lokacin ka ta hau kari da can ba ka duka da kwanan ka wai duka da da'awa da za ka yi tsammanin wani da zafin kanka ne da'awa za ka da zafin da gaskiya za ka tabbata gaskiya ne gaskiya da izzar da Allah ya yi mata ne take tabbata kuka san buwari kowa ita kuma kariya duk ƙarfin da take jin dare da duk hakan da take jin da duk matakin da amma kullum da harara da suke tabbatar da da lalacewa ba da haka na hikima mai taushi wanda ba a kauce magodaban haka ba ta ta kware ba ƙarƙashin kuma islam ko su ne mafita kai abin da yake biya maka ne yake kuma ya ce allah da zaki irin na ma'ana wanda ba taɓa mutum ke sa laura wani ba ya hauku a kan ku daga ubangiji ku duka abin da kuka da أتجابلون من السماء تبقى لك جاهية هنا كالسماء التي أسماء فيما سميتموها أنتم وآباؤكم wanda ku da uwayen ku kuka rasa wannan suna duk wanda ka ya kira sunan wani abin bauta daban ba Allah ba to wannan sunan abin bauta ko dai ki kiro shi ko kuma wani magabacin da a kirka ki kiro wannan sunan ya rasa yanzu su lata su gudda su manata su anani Allah ne ya rasa wannan sunan ya ga sunan yi mutane to wannan anan baya baya kenan a banzan da ke tsara ka to da farko wanda muke bayani akan da ce ta nuhu alaihi salatu wasalam shi ya buza da ya kuka da nasuru da wanda shin Allah ne ya rato waɗannan suna da saman zuci a rasa wani damu kuna son ku kasance su a matsaya ba sannan ku kuma har ku ba ba ma nazzal ma da an ku ba ba mu da kuma ko kan kanwa da Allah ya raukar yace a riyo a nan matsaya ba mota farin da zuru ribakum minal muntadirin ba kun yi ba barazana ta muku azaba kun yi suna cikin masu gaskiya ko to azaba kun ja makan kuma ta tabbata za ku kuka zo da inda ku mu je mu jira fantadlu ku jira saukar azaba za ku ga walakanci a duniyar nan za ku gane ba ku da wani a lokacin da kuma azabar ta sauka tuban ku bai da amfani domin duniyar ne da su kun jira ta fantadlu ku jira إني معكم من المنتظرين ما سيقعوا بكم من العذاب والسجن والاستغلال ku jira abin da kuma zai afko muku ni ba ka cikin abin jiran abin da zai samu na azabar Allah ta garku da istighfar da sun cike ku da gaban Allah da ba kamar hamma an zo filin gwamzawar an gwamza kuma in kwaci kakin su a hannun Allah ce fa an jaina ku fa an jaina hu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira allazina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin da Allah ya ce hikimar ta kawai iska kadai amfani da ita duk ƙarfin ba duk irin ba duk wani ba duk duka ba ne na iska sai aka amfani aka turo musu iskar da ma ta bar min shay'in atat alai illa ya'lam karran تدمر كل شيء بأمر ربك فأصله لا يرى إلا مساكنه وفأمره لا تري إلا مساكنهم zalika nabi qauman haka abin da ba duk ka a ka kuma da kakka da su kawai ga wani tsaye da bane da aka tsare suka ba ba da yake labarin su ba an dainahu shi ba hu da alaihi salatu wassalam Allah ya sai muka kuka tafi muka tsallakar da shi hadarin wannan iska dama iska ce tsarariya an auno ta zuwa wurin wanda aka auro ta ko ba za ta yi lijama da masallaci ba ba za ta tsallake wanda aka auro ta zuwa wurin ba ta tafi wurin wani ko kuma ta kuskure ta yi wani kawai duk da an aiko ta ta zo ta halakar da shi wata tsallake shi a ma ta zaru yi ta yi a tat alayhi illa ja halakar ba wani abu da ta taho guri ne ta cikin karo da umarnin Allah ba sai sai ta kan ya yi kamar karma ne da ke gani sai ta sa ki kamar karma ne da ke gani sauran da ya ba da sauran amfani da ba sai aka waye mai ga sunan gawo cikin duka gari gidaje kuma ga sunan ba a zuce ba ka ga mu ne ko an su gano ba to ka gama gina gida ya sa kanin da ya yi komai zai ci gaba da kafin Allah ya kashe shi sai ya bar masu mutane Allahu Allah ta samu tsoron ka tsoron Allah ta'ala ya ce wallabi na ma'ahu muka tsallakar da hudu alaihi salatu wasalam da shi da wani da ke tare da shi a imani isa mai tafsiri ce min al-mu'minin wanda suka ba da suka yi imani to sai aka kubutar da su tare da masu dama a kiyar guda ya danta da ake da su kuma sun ta su za a gurin Allah na yi su guda duk abin da ya samu wa ɗan manzon na gata daga Allah zai sami kaga tun daga nan daraja su ta yi sama Allah ya ɗaga daraja domin wanda Allah ya aje wuri guda da annabin Allah mursali zaɓaɓɓen Allah kai wannan kaga duk ya ji guda ya in dai ba an nan bai ma za a ba ba wani za su ba ne wanda ya wuce a ce gaji magana su ɗaya aikin su ɗaya kudurin su ɗaya wurin kwarkin su ɗaya matsayin su ɗaya su tashi tare su ta ibadar Allah gaba ɗaya za su da su da annabin Allah su tafi iya kan daraja Allah ce bara mutum minna da wata irin rahama daga gare mu dan kuma kasi alfahari su mu nan ta fi sun ce kullum تتلون تتغير إذا ما ظل كل شيء لما الله يستلم من البيت أكم عبادة الله يوم idan mutum ya kai wannan matsayin yana kafara da kafara da sanadin Allah a kan rayuwar duniya in ba a yi sa'a ba kuma sai dai yana yana samun farauta sai ya tsammanin da kokarin shi ne ya samu a kada rahmatin Allah Mun kullum ana so kasance tare da ubangiji kar ya samu wani ne da zai mutunta alfahari yi cewa ke mutunta su ta sa ya zama kaza kokarin ya zama kaza tattalin su ya sa ya zama kaza shi ya kwane ne da a'a in Allah ya ba ka kace Allah ne ya baka kuma har zuciyar su da sa'a ka roƙe shi ya kare maka kuma ka roƙe shi ya ƙara maka kar ka alfahari ka zo shi ne aka tuni yana da alfahari kuma Allah ya ce ba ya san maza a da ma la ya fi kullum su bayan ba saboda haka ba ta kawo da Allah ke zara masa cuta to duk wanda a biyun baya ba Allah ya ce wa qata'na zajira alladhina kazzabu bi ayatina muka kayyana ban wanda suka da ayoyi idan ba su da kata ku rayuwar mata ku ce musu sun da su kasance da wulakanci sun tafi cikin kushin Allah sun tafi a matsayin kazanta قد وقع عليكم من ربكم رجس وخبر وما كانوا مؤمنين بس زما في imani ba da haka ta fita ƙari sun kwaci kakin su a hannu wannan ita sunnan Allah a ban kasa da wani izinka da ubangiji shi ne ka dokokin walwala da yin abin da ga ba da ke aya, a wannan duniyar yana da lokaci ko an baka lahiya kana cewa kana komowa kwanci da wata ran lahiyar za ta rika jayewa tana jayewa tana jayewa tashi da ta zaune ko da ba sai ka zuwa wannan gaba tana maka mutu wannan ba tana maka jayewa wannan ba tana maka da haka lokacin ake ba cewa wata ran an yi yau da ya kamata كان ذا قد ولدكم انفاري ذا قد الكون ان نقول في الله في القران الله تعالى قد كان من بريات الرقم بك كتبت لو امرك اكثر من ذلك في المكتبه في الجاوه والمدينه فقال لنا تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى ان الله يكرم الله ويكرم الله ويكرم آه، الله ويكرم